سورة المعارف كان تاشي تعالى سائل من أبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الحاقة مكية وعدنتان وخمسون آية سورة المعارف سورة المعارف مكية آية أربع وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارف تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة طيب، بسم الله الرحمن الرحيم سورة المعارف مكية عن متى سورة المعارف طيب، سورة akwai bayanin ta'arujin mala'ikatu a cikin ta سورة wannan هي أربع وأربعون آية تنا لآية أربعين لكم وموضوع الرئيسي جابورا أبن تكي كويوة بيان ثبوت يكون العدالة على الكفار الأمثال بيان ثبت أو قوة عذاب ذكاهي باب مكوى باب مكوى عذاب الله ذات أوقوة متعلقة ودواء النفس ودواء الإعادة كما وداء النفس da ciwon rai rai tana da ciwo wanda ta dama da wadda wafa da kuma maganin da aka sha a yi maganin wannan ciwo da ke damun rayuwa rayuwar mutane ko wani mutum yi rayuwa ta yana da ciwo da kuma akwai maganin da aka sha in aka sha wannan magani to za a samu maita daga wannan abin da ciwo Allah ya sa da Allah ya kiyaye bismillahir rahmanir rahim ta'ala sa'ila mai addu'a yi addu'a ai da agaye mai addu'a ya yi addu'a da alhazin wake da alaba wata kuwa. cewa suka yi inda Allah ya san Qur'ani gaskiya ne maza Allah gaskiya ne musulunci gaskiya ne to Allah ya san da sani ba za su bi shi ba ya kawo musu alaba sai Allah ya ce to mai addu'a kan yayi addu'a ne ta shi ya azabin wajen da azaba mai addu'a ne ta shi daga laisa da wata ce in ba mai turewa wannan azaba da ya roƙa babu shakka za a kawo azaba in ba mai iya hana aiko wannan azaba ga waɗanda sun ka da ta wato laisa da wata na tuli a zabi wa kana abin nan wa kana da kufari yada wani sashen kayirai malamin su ne ana ce mai nadaru ibn al-hadith shi na nadaru ibn al-hadith wato mazaunin makka amma asali ne ba mutumin makka ba ne amma dai mazaunin makka ne kuma gaskiya wannan ne to ya samu damuwa kwarai da gaske game da manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda suna jayayya kwarai a cikin makka ya yi jayayya da shi kwarai kwarai wannan jayayya ta kai ta kai inda ya yi addu'a domin kuka nan makka sun matsala da ta dame su suka yi da ruwan zarra a sha sannan a yi karance-karancen da aka yi a yi a cikin cikin samari kuma sai allah ya kura da wani lokaci ma an ce idan suka yi nufin cikin samari da suka tashi tsaye da hajjira aswad dukkan su manyan su su a hannun su gare su yi addu'a kun ga wuri na mai mujarrabu to sun saba cikin wannan to shi wannan malami nasu inda hajjara a kawar da karfe su an hukuncin na yi wannan abuwa shi na yake wa kana ba da kufari yadda uke kuya a tashin kayare ya kasance yana ya addu'a Allah ya kawo azaba ne za a biyu da dan shi bai yadda akwai azaba shi yasa yake a kawo wata kabiran bai hukuri dan ya kare ta a Ya ce in dai gaskiya ce to a kawo ta yanzu yanzu in dai har وقالوا كتشي اللهم إن كان هذا هو الحق وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء فأمطر علينا حجارة من السماء يوم inna li arabina liya wato lokacin da ya je wajen wannan dutse ya jira a sawadi yana addu'a domin shi ga gani ne karya ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ya ce Allah zai yi azaba ga wanda ya kiyan addini da wanda ya saba wannan shi a dalilin da ya tsare da ya sa ana an ta addu'a ya ce to ayin gaskiya na za su gani in gaskiya na za su gani Allah ya ce wa ya ƙalo ka ambata ta da suka ce Allahumma ya Allah in kana hada da al ne min ka idan manzon rahama din nan gaskiya na daga wurinka idan musuluncin nan da ya kawadi gaskiya na daga wurinka idan qur'anin nan da ya kawadi gaskiya na daga wurinka huwa al-hasu min indika shine gaskiya daga wurinka ya Allah fa an da alaina hijaratan min sama kai mana ruwan duwatsu daga sama a wuce na ko ka zo mana da azabin alimin da azaba wadda an mai ba za mu ba kun ga wannan abin nan iyakar wato hakika hakikanin izgili ke to shi na Allah ya ce azaba ta wa ta'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi'a min Allah wato mutasilin mutasilin da waqi' min Allah bil wato daga Allah ma abuci ma'arija matatakalin ne ai masa'ida almala'ika inna mala'iku ka tattakawa matakalin ne na mala'iku da samawa a cikin sama Ta ta'arujul mala'ikati wa mala'iku tana tattakawa wa ruhu da jibrilu ilaihi zuwa wurin Allah kun gani wannan aya ta nuna Allah sama yake ba ƙasa yake ba Allah ya ce ta arujin mala'ikati mala'ikun tana tattakawa wa ruhu da jibrilu shi ne ruhu suna tattakawa yi zuwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala ila ya amri min sama domin inda Allah zama da wata ala mala'iku bai ba su iko ta can wurin da yake kai tsaye ba sai dai su isa wurin da al'amari ne ka saukowa amma mu gidan mu shi ya fita inda Allah subhanahu wa ta'ala ya gana da shi shi mai gidanmu Musa ya isa ya gana da Allah alaihi a alaihi salatu wa salam shi a annabi Musa ya isa ya gana da Allah amma dai wannan wuri da ya can ba haka Allah ya gana da shi kasa bisa duki ya gana da shi kasa duka duki don wancan wuri da aka ganawa da manya su mutane ne da ya kai ya kai ya gana da Allah Allah ya gaba mana yadda ka ɗauka da gidanmu Allah ka samun da mutuncin mu haka yake ya abin da mala'iku na tattakawa zuwa wuri ne shi yawan mutunta annabin da ma'abudu aiki ya kawal azabu da azaba na aukuwa da tsayere shi yawan kiyama a cikin ranar kiyama kana ne da daru rukar shi na alfasa misali tsawon wannan yini shekara dubu wato misalin tsawo ga rayuwar duniya shekara dubu hamsin wasu malamai kuma sun ce abinda ake yi da shekara dubu hamsin wato kamar yadda idan mutum ya ji wahala kwarai layuwa da lafiya ciwon azaba sai ya ga kamar jobi kamar taki da wani da daddare samu kariya ta waye sai ya ga kamar watanni na wani lokaci saboda azaba da zai ake ce shi ne abin da ake yi da tsarin shekara da yawa don nisbata ila don dangane da kayan saboda tsananin da ya kai da mayar tabi saboda abin da yake haruwa da shi shi ya ce wannan yi nuna a da na abara sai da ne a ba guda zuwa duwa sai kuma alhali ne guda don su musulmai suna ganin ne zai sauki don haka ya ce wa amma mu'mina amma mu'mina wa suna kuna alaihi a hakumin salatin makasirwa sai ya zama ga mumin ya yi duka da sallah da fadilla a yi ya ta wanda ya kallace da duniya kama ja a filafi kamar wanda ya zo cikin hadisi gani yanzu idan ka yi sallah a zuwa la'asar kaga ba wani lokaci na mai tsawo ba to haka tsawon ne yake gaba ɗaya ga wanda an musu amma ga kayan tsawo ne bala'in da ya kai sai ya ji shawar shekara su dubu biyu har dubu hamsin saboda bala'i mai tsanani da wasu to Allah da a sama ya kalmata na ta samu cikin bayan kalmata Allah da a sama ya kalmata na ta samu cikin bayan kalmata Allah ta sauka mana matsalolin ranar kiyama Allah ta sauka mana matsalolin ranar kiyama ka shirya maka shirya ɗayan maka kare maka kare su don darajar sunayen wasbir فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعلم. وتيسى أبنا wannan tana da tsanani amma kahirai ba su yarda da ita ba suna kare ta annabi suna cin zarafi ne Allah ya ce fasir ka yi hankuli a lafiya mu da azaban da daurewa da cutar da suke mata a tare a ce amurin da haƙumin na Allah ya ka yi hankuli sabarin jamila hankuli mai kyawu ita masiba idan Allah ya riga ya kawo ta to ba mai iya rige ta in ba shi Allah ya kawo ta saboda ta wannan masibobi da annabi ke mutanta sallallahu alaihi wasallam jarrabawa ce daga Allah ba dai shi kadai ba ne ga mutane nan daban-daban a cikin kasa kuma kowa na yi abin da ya dama yana jin daɗi ne amma shi ga shi cikin matsaloli wanga ya ɓace ni ya kai mai ƙarfi ya kai mai da abin da ya yi kama da irin wannan shi ne Allah ya ce wannan duka cutar da na suka yi saboda kusuriyar wannan aiki nasa saboda haka tasbir ala ta hamu da azawa ta a wato amurka sabaran jamila ka yi hankuri hankuri kyakkyawa a inda a hankuri mai kyau a yi lafi za a fi wanda babu kasawa ciki abinda a hankuri mai kyau hankurin da babu kasawa ciki wato bai da kasawa wato ka ci gaba da hankuri kasta ja da baya innahum yarawna su kare suna ganin azaban mutura na kiyama yarawna wa ayyadun nuna suna zaton wannan azaban ba'idan nesa gaiwa ce gaiwa ta wa narahu qariba mu muna gani ne kusa yake aina arifu wa na'lamu bi qariba mu mun san shi kusa yake waki an kuma zai auku gare su za mu hala babu masara wannan azaba ta saboda haka ya hankali ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan idan kuka lura da kyawu za ku ga wato wannan aiki na addini yana cikin aiki ne wa kwarai da cikin ayyukan da Allah ya ce a yi wato wa'azi da kiran mutane da gaskiya ya yi sallah ya yi azumi waya ya yi zakka ya yi aikin hajji saboda haka shi yasa kuka ga Allah na taba annabi ne ya hankali ya domin babu shakka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai samu yawan ba hankali da karfafawa daga Allah babu shakka ba da yi da sabo to amma Allah ya san wahalar da ake shi na yadda ta bashi hankali ya hankali dai ya hankali dai saboda haka ku matasa da suka sani ya ga lahiya a cikin muku malamai kuma ku ji daɗi babu wani abuwa gaskiya wannan da dole ku kai ba shi ba in kuna son ne ku banci duk wanda ka ga ya zanna babu kuma daga farko ne ma ba duka gaskiya ne ita gaskiya ko sai a bisa gari sai dai daga karshe kana iya samun sauki kuma ku daɗi kamar wani annabi mai wa sauki daga karshe har Allah ya ce mai wa wajen da ka a idan fa'ada ne same ka matalauci ya wadata kun ga shi da kai ne ya ce Allah ya same ka matalauci ya yi zama matalauci a yi wata uku ba ya minti gida ba amma daga baya Allah ya ce fa adala to dole na idan mutum zai rika irin wannan aiki to dole na wasu ya samu jiraba kuma in ya samu masu kama mai su za su bashi a kuma ba masu izawa kuma da ta su lura da yaran nan wayan da ta izawa da abin da ba daidai ba su riga ka kai fadawa da abin da ba ka sani ka tsara ba da cikin wucin Allah Allah ya tara hana ka da bani to wa'annan ba suna abokan duniya masu ba ka amfani da dawo da kai da gaskiya suna abokan duniya amma waɗanda ka ila ka yi abin da ba daidai ba gaskiya ba abokan duniya ba ne da ba shi wannan aiki kun ga aiki na da buƙatar sauya da duniya? don duk wanda ka gani abokinka gaskiya wani wa'azi na raba ka don kai wani wa'azi zai yi daidai da tarihin abokin nan naka daga farko har in ba Allah ya ce mace ka ba sai ya ce da shi kake don ka ta hanyoyin shi ya karɓar wani zai sa in dai mutum zai yi wa'azin gaskiya a kuwa an ce ba zai yi abokai ba wani wanda kai aboki da shi kuna iya babu Allah ya ce ku yau ma ta kunu samawa ranar da sama za ta kasance musa'alatin mu'adu ayya kawal azabu azaba za ta yi da kafirai yau ma ta kunu samawa ranar da sama za ta samu samuwa ne kamar kafin zamu aika za a yi kuka kama arewa wadda ta mulki wato ya zama mutum kamar haka mun saba za ta kasance ga manzo kamar da wato da wato wata kuma da wato zuwa da ba zuwa su waɗanda irin na jirgin na ƙasa ba wanda aka tono ana gina ƙasa da yesu ba su ba Zuwa su irin waɗanda manya su can ta gari ya waɗanda na makaranta da ranar da za su koma su ɗin su ba su fitar da su su taushi kamar gashi ai tasiri kamar gashi su da kai a wajen rashin nauyi wasu irani da tashi da yi da 'yan iska da ta haka za su kasance a wannan rana da kun gani wannan rana ta yi tsanani kwarai da gaske don har da kishi da muka ganin ba ya da ga shi nan ya zuce ya ya dace shi ya koma kamar gashin kan ba kan da tashi kun ga wannan rana rana ce mai ban tsoro kwarai da gaske Ya an kai wannan rana wala ya tsara hannu ولا يزال Habibun Habiba. يبصرونهم يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ووسيلته التي تقويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه in ta auku wala ya saba hamimun halima wani masoyi bai tambaya masoyi so wanda bai ga makusanci ne ba bai tambaya ce ranar don bai da bukata da gini kowa ta tambaye ai mun karibun karibun makusanci ba ya tambaya makusanci duk shiga da kullum da hali don kowanne daga cikinsu ya shagala da hali yau batsaro na hau suna ganin junar wato su sauran jama'a suna ganin juna ayyuki al'ama'u ba zo ba yan uwan makusanta suna ganin sashen suna ganin sashi kuma abin da wai ta wai ta tsara ku a wai ta tsara ku kuma suna ta'aru wato sanin juna kowa na ganin wani kuma kwabda wani ya san shi amma da suna ce ta musu yawa wala ya ta kama nuna ba su yin magana amma suna ganin juna magana da ya ta warke da biya abin da ya fassara na mamuyin lura a mutu abin da na warwawo na ibn faya wa huwa mabawulin da ne sani wanda lafi ne ta ba wanda jumla da ba da jumla da sani ya wata mujirin mutu mai laifi yana buri ai ya tamanna a kafiri kafiri yana buri shi kafiri shi na amince mai laifi to kafiri yana buri lau bi ma'ana an wato lauyan kudi ai an yaftari min azabi wa ya yi kwanta min azabi yawmi daga azaba wannan ya kasar da mini yawmi wa ya da kasa ya yawmi wato kayayi zai zuri ran inda yana yiwa shi a tseren da shiya a sa shi janna ya ba da bayanai gaba ɗaya gidan yi ya ba da bayanai gaba ɗaya a tafiye sa shi kuma a tseren da shi ko inda haka nan na yiwa kayayi na zuri a yi mai haka idan aka ce ba a tsaya to sannan wasa ne ba ta kuma yana burin wato wasa ne ba ta wa yi ya ba da mata ce wa kuma ya ba da wa ne da kanyi idan haka nan bai yi ba ba amsa ba wa wasilati ya ba da kabila ai ashirati jama'a da fasali na don fitowa ce da cikin da ke a cikin masu fasila alaƙi ke wuri wanda take karo shi cikin ta ayyukan da sabon nan kadman wanda ta shi idan aka ce haka nan bai yiwa ba za a shi jama'an nashi ba wa man fil ardi jami'a yana goyi in yana yiwa to duk wanda an bayan ƙasa gaba ne ya ba sai a sa su cikin azaba a kone sun mai yi zalikan da wannan fasar da ya ba da su da turai adaba ala sun mai yi wato adaba da ayyuka kun gani wato duk abin da kan mallaka duniya ranar lalela in an kafe tana iya ba su yi don sai ka samu a tsira da ko daga wannan azaba to kun ga wanda kama abin da ya mallaka ba duk duniya ba da ba ɗaya ya ambata wa mulki da an da ke a kun ga duk duniya da ba ɗaya ya miƙa ta don a tsira da shi saboda haka a yanin kiyama yini na mai tsanani kwarai da gaske ba yini na mai sauki ba a ji tsoron Allah a dawo ga bautar Allah kamar yadda aka yawa na tabbata kowannen mana zai yin abin da Allah ya kumace ga wani yawa kowanne mai yana iya yin wasu abubuwa da mun kamar waɗanda ba mu yi akwai abubuwa da yawa duk muna iya yin su bari sai yana mun kai to a yi kokari a gyara a gyara halaye a gyara ɗabi'a a gyara ayyuka bayan an gyara aƙida da maganganu don a samu a tsere ma a samu wani sai a kuma yi sarautuna wannan rikina Allah ka kare mu daga Allah ka kare mu daga wannan yana ta neman ya ba da wanda a cikin ƙasa don a tsira da shi Allah ya ce kalla kalla inna alazi نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى الله يكي كلا wato maganar ya ba da duk waɗanda da sun kaji ayyukarta za a tsayar da shi daga azaba kalla Allah ya ce haka nan ba zai auku ba za a yi ba wato ba za a karbi waɗannan abubuwa ba raddu raddi da ma ya wasu ga abin da ya karbi ya wasu nubi da nan da ya yi mai raddi inna ai alƙista ita yadda al'amari da ke wato ai yadda shi ta kake al'amari wata yadda al'amari wadda aka kai da al'amari gare ta inna alaba wato ita wuta ce ta zama alaba sunan wuta ne daga cikin sunayen da laba ko kuma da ba abin nan ba mu ne a mana sai shi laba da ana ta wato an ce mata laba don tana babbaka ta kone wanda an kasa ta ce a yi tana goruwa ala gaba da mutane tare a za a talle shawa kuma tana ce fata ta ku ba ku ga ta wata ba da ta taɓa kanta ta da ta fi ta da ita wannan wuta saboda bala'inta da musibarsa ya an fita da mutum cikin ba ta kai ne ta tsawa da don ta shiga cikin kwakwalwa ce ko ina da kyau da ta ta kone cikin kwakwalwa duk abin da ya taɓa kan mutum akwai zari gare shi balle wuta gaba dai a cire fatar kai a yi taɓa kwakwalwa shawatin wato jami'a shawat jami'a da ra'asi fatar kai wannan za a yi cewa mai cirewa ne da fatar kai kada wani a dabara an yi imani ita wannan wuta in an ce lahira za ta dora kiran wanda ya kawo da kai daga imani Daga dawo man a gaba tana kiran wanda ya kawo da kai an imani da imani ya an ta tura da mu ta rika ce mai ilayya ilayya ta wannan ga nan ta wannan ga nan kusa abin da ya sa kamar da hausawa ke ce abin da ya sa kushi ya kwada wuta wato ya ga abin da ya wuta to abin da ya sa wuta ka kira mutum ya kawo da kai ne wuta ta ce taho ya taho da kai ne ya shige ta ya ga bala'in da ya wuta na ita wutar da kanta da za su ke kiran mabiyarta duk wanda ya kawo da kai daga imani wata wanda amma yi da lagu mini wuta da ba ya kawo da kai ga abin da aka mummun ya fuskanto da kai yana amali da kai na ayyuka alheri wannan wutar da ta ne za ta tsaye da kai ne saboda kawar da za ta yi mai wato ta yi duk wata azaba da ya taba gani sanani. kawa wanda za ta buga duk wata azaba da ya taba gani to ta yi ta sanani saboda haka da ta kire shi sai ya su da kai ne ya zo ya faɗa cikin ta da kai ne ya fada cikin ta to tana kiran mana a dabara wata Allah duk wanda ya faɗa baya wanda ya juya baya wata wanda ya kawo da kai wajen da bin haram ya tsara dukiya ta hanyar haram kamar dai wanda kuke gana ana ce neman dukiyoyi yanzu ta hanyar haram to duk wanda ya tsara dukiya ta hanyar haram ba wa ya sa ta kuma ya kulle ai saka wa bi'a ya yi da cikin jikka walam na ya la bai ba da haƙƙin Allah da yake minan na waje mace wa nazila na ciyawa ta wajibi da ciyawa ta nazila wata ciyawa ta wajibi tana da yawa ciyawa akwai zakka ita ce ake fara magana ya hanci ciyawa ta wajibi sannan ciyar da biya ciyar da mata da ciyar da uwaye fakirai da ciyar da bayi da ciyar da dabbobi waɗanda mutum ya mallaka waɗanda duk ciyawa ce ta wajibi to duk wanda ya samu abin da ya samu bai kar waɗanda hakoki ba yana cikin waɗanda wannan wuta za ta kira in kiyama saboda haka kowanku ya koma gida ya ba mata ne abinci wadatacce ya ba ta abin sha wadatacce ya ba ɗaya ne abinci wadatacce kuma ya bai wa awaki wanda ya bai ya ba awaki abinci wadatacce ya sai da tsawa bala'i ne zuciya idan ka abin nan baka ah, tsaye haƙƙin ba yana ma a wa auladukum fitna dama da ku da iyan ku fitna wanda aka ba iya bai tsara haƙƙin Allah da yi wanda aka ba zuciya bai tsara haƙƙin Allah da yi ba su bala'i na wa kuma kai a wakon dara ta kari ainihin kama da ni a dawo garka a taiwa bakin tasha ka ce mai shayi da ce nan kwai kaza cikin jemun ka za ka gani tun kana a sai lahira duk kudin da ka samu karewa ka sai ka koma matsalarci ba ka da abin ki da irin Allah kuma ka sai lahira ka ji azaba Allah ya ke ya kare shi mana kariya inda da ka إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المسلمين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إن الإنسان للذي سمتون خلق عدوا أهل الكيش واتوا نتم إلا أهل الكيش عدوا من إلولي بيوا أهل المقدرة عدوا أي خلق معلولا wato kulika ma'aluna an kai da illoli da yawa da tsarin ma'alu a muna haluri da ɗabi'a irin ta haluri shi wanda an haluri wata fiye ga tafsirin haluri abinda aka ce ma haluri ga shi idan masa wa sharar da zuwa in shiri ya samai sai ya kasa a kuri wakata masa sharar da lokacin da shiri ya shahararci sai ya kasa hankali duk lokacin da shiri ya sha'awar sai ya kasa yin hankali to da gida a tsohuwar ko ga hannu wai za masa wa sayar manuwa kuma ya alheri ya sa mai sai ya hana aikin Allah in bai samu ba sa'i ya samu kuma ruwa wato manuwa wata kuma fassara kai da lokacin da alheri ya sa mai ai almal lokacin da ya samu dukiya kowa abin da kowa mamnu'un da haƙƙin yi sai ya hana ba da haƙƙin cikin abin da aka bashi ku dibe mu da kyau dukkan mu ku dibe mu ku gani wannan shi ne ɗabi'a za ka ga mutum yana ta kuka idan bai samu bai iya amfani ya kyale sai ya haɗu lokacin da ya samu kuma bai zan da kowa kun bai ba da wata wannan ɗabi'u ne na mu duka to wajibi ne a gyara waɗanda ɗabi'u ba da biyun kwarai ba ne abin da aka so in Allah ya ce ba ka da kayan idan kan nema Allah bai ba ka da kayan idan ka bida Allah ya ba ka kai alheri cikin abin da ya ba wannan shi a ɗabi'a ta kwarai to babu wanda zai iya samun kai ne cikin biya ta kwarai sai wanda ya tsaya sallah da kyau saboda haka ce sun wanda kara da wa a hadin illa sannan ya ambaci maganin wa illa min al-insani daga mutum yi qawli su ne yanke da insani yana mai cewa yana mai kogewa daga mutum ce ai ba kowane mutum an halu akwai waɗanda ba hannu ai ba yace inna sai bayan Allah masu kare sallah da kyau ba yin sallah kawai ba kare sallah da kyau ita ce take taimakawa daga dukkan duniya miyagun da biyu san bisa ga ƙa'idar abin na Qur'ani واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وكل ما أوحي إليك من الكتاب كفرنت أبن أتي ما وحينا القرآن كفرنت القرآن إذا جمد أنيسا وحينا الصلاة abin da ya sa aka ce ta sai da sallah akwai fa'idodi da biyu da sallah ta sauka. kuma babu wanda ka iya kaurewa bai same su ba suna da alheri kuma kowa na da bukata da salata tana an kwanciya da wani ɗaya daga cikin aikin sallah tana hana alfasha tana hana munkari to tabi'a ta gudu tabi'a ce munkara karatu sallah tana hana wani ɗabi'a ce ta alfasha sallah tana hana abu na ɗaya da sallah ta ke yi na biyu wato akwai zikirin Allah ciki to cikin muhimmancin sallah wanda zikirin lahi a gaba wallahi zikirin Allah cikin sallah ya yi muhimmanci bisa ga abin da sallah take yi na hanyar ga abin da alfasha'iwar musa zikirin Allah da a cikin aka ya yi girma Allah ya alamu ma ya yi ya san abin da kuke aikatawa saboda haka shi yasa aka ke sai masu sallah to duk wanda ya tsara sallah da kyau to sallah tana hana shi daga wannan muguwar ɗabi'a na 'yan in Allah ya bashi da kuma zargin Allah idan bai bashi ba wannan miyagun ɗabi'u na ko da kuke ganin da wasu manyan ɗabi'u ba manya ne ga laifi don zargin Allah ne duka wanda duk ba mutumin kirki ba in bai samu ba sai shi ta gaya ma Allah man gamu ainihin ya kamata in samu ka ka dai san yanzu in dai ana tunani ainihin ya kamata a yi maka ni ya kamata a yi maka kamar yana ganin Allah da ya raba ya bashi shi bai iya rabu ba kun bai san wanda ya kamata a raba ba shi ga shi ya kamata Allah ya ba wanda bai kamata kun ga yana zargin Allah ga hukunci ya yi hukuncin da ba na kwarai ba na zalunci to ɗabi'a nan ba ta kwarai ba ce kuma tana nan kunshe gare mu malamanmu da almajiranmu masu kudinmu da mu da ɗayan siyasa saboda haka a kula da kyau illar musulmi sai masu sallah ne nan. Da لأن الصلاة الشهرية يستلزم أداؤها الإيمان أداءها Iman, don sallah ta shari'a imani na lazim ta bayar da ita wa inna salata tana an fasha wannan munkar lalle sallah tana hannu daga fasha da munkar wato sallah tana da aiki muhimmi kwarai da gaske zikirullah din nan da kun kaji an ce a sabaru jiha Da wannan dukira Allah shi ka koyi shekar cikin zuciyar mutum da jiki ne har mutum ya nisanci alfasha ya nisanci munkai don shi na ka kawo kuma kai ba ka iya gani ne ban dai ka koyi to amma da dukira Allah tana iya kora sai sai ka samu nutsuwa ka bauta wa Allah wayan na ayyukan sallah ce alladina hum ala salatihim da'imun nan da suke suna masu dawama wama sallar su ay wajibuna suna da zuciyar sallar wala ya yatrukuna ada'a a qada ba su barin sallar in akwai lalura wanda ta kama su sallar ta zama ranko su ba su mai ranka idan babu lura za su kullu da sallar farilla da sallar Nabila duka waɗanda wato ba su wargi da ko guda a da'an wa qada saboda haka duk nabilolin da ka saba yi idan mutumin kirki kake don na bilolin da ka saba ko da lalura ta kama ka ta rashin lafiya ko wata nawa ka yi mace ba ka iya sallah da kawon ki za ka ci ko ka yi cikin da ko kwana nawa karanta mutanen kwarai ba su bari sallolin na fahimta na nabila ba su bari su a da'an mafara ba su bari su da ranko da kuma ba su a cikin lokaci kada ka saba ma kanta baya aikin alheri da kafara in kafara aiki alheri kada ka saba ma kanta da bai duk da lura da ta same ka ba kai shi ba to ya dalla lura nan ta bushe ya kawo ta wasu duk wanda ya saba ma kai ne da bari alheri ko imani yana da bai ko imani yana da bai ku lura da wannan duk wani aiki a alheri da ka saba kai ne da ya saba ya wa aiki wata rana ta bushe to ai ba farilla ba ne ai ba dole ba ne wa ya gaya maka ba dole ba ne wani na gaya maka ba dole ba ne haram ba ta sauka kan mugunin a wurin Allah eh sai karanta a in dai har kana nan yi za a yi sai rashin lafiya ya hana wa mutum yi yawar ko bayan sake shawar mai ya wuce sake shawar duk wani a alheri da ka saba ka saba shi mutanen kirki da jirga suke yi ala yan da'imu da wa masu kai ga sallar su ba su wani da ita da wa masu kai ga ayyukan su na alheri ku bawarki da ibada ku da ibada ku ce to ai ba barilla ba ne a yi kawo cikin sana'a ta za ka in ɗan kasuwa ne wajen aikin ka za a gani kuma kowa na ta tashi maka addu'a ko ya yi maka addu'a in ba su ba kai ta gyara ba hmm. hmm. Iya cewar da an ka yi abin na an rubuta mai, to me kaka ba sun yin ranta in na malam. To shi aka san mutum ya kare aka san mutum. Saboda ka in ka saba da bari to za ka bari gaba da wata in ka saba da bari gaba ɗaya to bari za ka yi duk abin da ka san ci ba to kada ka yarda ka sa kanka ciki ne ko ne Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya ƙara mana tsarewa ga ibadoji ne lokacin tsayiya da lokacin zaman gida da lokacin rashin lafiya ko da ka yi rashin lafiya sun warke ka kula da abin da ka yi dan kana yin sai ka cika don kakka zaba da bari kuna gani yanzu idan abin da mutum ya yi tahiya ya dawo sai ya rika jin kasalar wasu ayyuka saboda can bai to wani wa daga nan shi kenan ya ba su kenan a to kai kokari da ka dawo ka lizinta ma jikin nan naka har ya koma wa dai ga abin nan da kake kada ka yi wasa in ka yi wasa ka bari kenan ku dibe mu ku gani yanzu a sallah ake yi a azumi ya tsawo sai mu bar wa'azoji na ƙauyuka da muka zo a ɗan azumi ya tsawo ku dibe mu ku gani yan azumi ya wuce yadda aka tar malam muna roƙon a yi muna wa'azi yi kaza duk gama da mafi shiru sun shanta shi wata guda na hankali sun shanta shi ke eh, sannan ku dibi makaranta ku gani ma sai a ba da hutu a ce bakwai guda ya da sai a dawo wata guda malami bai ke kawo duk zo ka sala ya gaji duk zo ka sala ya kaji yan makaranta ka sala malam ka sala sai wanda Allah ya ce to ni wannan duk ku gani da ka bar aiki alheri to in ka dawo gari ne wahala za ta so saboda haka kan ku bar ayyukan ku na alheri duk aikin da kuka saba na alheri kan ku bar shi ku ci gaba da daurewa haka ake so Allah ya ce mu ci mu da mu da ya mana kashi mai kyau wallabi na bi amwali والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون والذين في أموالهم حق kuma bayan Allah na ƙwarai waɗanda ba halu'ai ba wallahi da zai amalai a haku suna waɗanda cikin zuciyoyinsu akwai haƙƙi ma'alumin sananne ko wato wayanda aka dukiya wanda ta kai adadin abin da aka yi zuwa mazaka to yadda ka hakkun maluma haƙƙi na sananne a cikin dukiyoyin da sa'il ga wanda ya roƙi ya roƙa ya an yi zaka a baya ga wanda ya roƙa wani ma'alumi da wanda ya haramta maka ne roƙo wanda ya haramta maka ne roƙo a nan shine al-muta'affifu an su'ani wanda ya haramta maka ne ya yi roƙo ba yi haramu sai a haramta mai Allah ya ce kusa a haramta shi a ba shi shi ma kun gani duka wannan yana taimakawa da dukkan mutum daga halori wato mai illa wallani mai sabbi ko na fiye wani fiye kuma waɗannan da suke gaskantawa da ranar kiyama ai a shirra da kamakon ranar kiyama don duk wanda ya tabbatar da sakamakon ranar kiyama zai yi aiki na kwarai darasin mu na rana wace kun ga dan mutumin nan da aka ba da shayi ga hannun dama Ya ce yace inni zanantu anni mulakin da tabiya hmm. ni na tabbatar da gama da na. shi ya sa ko gashi na sami shi dan in ka yarda ka tabbata za a yi ma hisabi wannan zai ce maka maka ka rika dan kwatanta gaskiya haka wannan zai taimaka makama ka rika dan kwatanta gaskiya haka in dai ka tabbatar da za a yi ma misali saboda haka bayan Allah na kwarai su ne waɗanda suka gaggata da ranar sakamako na wa min azabi rabbihim mushrikun kuma suna waɗannan da suke jin tsoro game da azabar ubangiji su kai ko in na azabar rabbihim lalle azabar Allah ubangiji su gairu ma'amunan nuzulu wa sauka ce da aukuwa ce ba a mai amincewa wani azabar Allah wato ba a amince mata da duk wanda ke saba wa Allah don da yawa kuka ji an shiga kwana a tashi ku ji an ci mutane gari kaza mutum kaza ya mutu da daddare samun azabar Allah ce gairu ma'amuni an yi hidimomin da aka yi da rana an gama an to an kwanta da daddare sai an an mutu an wuce ba tare da nema da arziki ba to ba a amince ma azabar Allah kullum ka riƙe abin da ya sa ka riƙe jin tsoron azaba azaba ce ba a amince mata ko shi tana iya aukuwa Allah ya kare mu Allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyawu wallazina hum li furujihim hum bi لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم

bayan Allah masu sallan da su ne Allah bi na wani burujin a hafizu wanda suke da ga su. wato suna tsare farjin su yadda shari'a ta ce idan suna da abin aure suka yi aure don su biya bukatar su da iyali idan ba su da abin aure suka yi aure. ya mashar shabab manin da ta amin kuma ba ta fada ta zo wasu ومن لم يستطع ba a ba alaihi bisawun har zuwa ƙarshen hadisi saboda haka idan kana da abin ya aure karbar jinka da kyau in kana da abin ya aure ya aure in ba ka da ka rika yin azumi na inna na lahu wa sha'u shi azumi yana da yankewa da sha'awa azumi yana da yankewa da sha'awa to malamai suka ce sha'awa ta annabi ya ce ayi azumi Da wanda zai da abin ya aure don sha'awa ta yanki to da azumi da duk wani abin da ka san bukata annabi za ka biya daga wurinka in dai shari'a ba ta hana shi ba ya halitta kai amfani da shi kun su kanwa da sun shigo da abin da ya kama da shi don mutum ya kare da sha'awa ya rike sha'awa ta idan abin nan sha'awa sai yin mutum yawa ta zaburo mai sai ya koma kama abin nan abin wargi tsakaniya sai ka gan shi yana abubuwan da ba daidai ba yana maganganu yana wargi da waɗanda bai dace ba saboda buƙatar sha'awa sai da sai mai yawa to ka ɗauki mataki ka tara mutuncinka ka ɗauki mataki ka kare addininka ku lura da wannan matasa yamma da sun ka sha kanwa sha'awa ba ta yi musu yawa ba aka yi musu tuwon kanwa da gida sai ki ga tuwon kanwa ake yi a yi tuwon kanwa a yi kunun kanwa duka mutane sai su sha ko sha'awa tana rage musu suna samun natsuwa cikin zukatansu to duk matakin da za ku ɗauka ya kare muku sha'awa to shi aka bukata shi yasa kuka ji annabi ya ce wa man lam yastadifa alayhi bi sawm fa innahu lahu wajahun shi azumi yanke sha'awa to idan ka samu duk abin da ka san yana taimaka maka wanda shari'a kuma ta yarda da shi da halaccin ne yana taimaka maka wajen kare ka daga sha'awa to ana buƙatar ka yi amfani da shi don ka kare sha'awa Allah ya taimake mu kuma shi mana jagora to ku jibe mu da ke ku gani mu matasan mu ba su azumi ya an ce ya azumin ya su ce ba su yiwu ba dole ba sun ba su shan kanwa sannan ga sunan da rike da hanci suna kalli kallon abubuwa mara kyawu ciki ne saboda haka kullum rayuwar su cikin haka ko azumin farin la'an ka kai sun ka azumi da waya su kai shi ba su kare shi ba saboda miyagun ɗabi'unsu kuma sun ki ɗaukar matakai to ku san da sani duniya ga nan za a zama ba duniya ga nan za a zama ba wata rana za a waye gari duka muna cikin ƙasa sa'annan ina son ku gane wani abu rigimar da a cikin ƙasa ta yi wanda a bisa ƙasa yawa rigingimun ga da kuka gani duka na duniya wa'anda a cikin ƙasa sun yi yawa tsakani da Allah ba na duniya na duka duniya ba shi yawan da ke kasawa na duka kasa idan za ku kama son ku ku kama kan in mutum ya yi makare da biya sai ya samu riba don kai wayanda suke kamewa sha'awarsu illa ala azwajihi sai dai ga matayensu kawai ba su aza sha'awar su da kowa sai ga matarsu amma mana ta ta imanu ko abin da damar su ta mallakawa su bayan su wato matarsu ko kuma boyarsu minar jama'i na bayi bayan nawan gairar malumi na nan ba a zarge su duk wanda ya sai goya shi har da abisai ya aza sha'awa ta gare ta ya bukata ta ba ya da rai duk wanda har da kuɗi ya yi wa aure na ya samu mata ya auro ya bukata ta da ita ba shi da laini goya ta amma ba manin ta gawara a zalika duk wanda ya fi da abin da ba ya sai ba kun ba mata sai ba wani abu na daban don ya biya bukata ce ko da yawa ta kabbiya ko wace hanya ta kabbiya ko la'ika hum al'adu na waɗannan su ne yan ta'ala al-mutajawizuna al-halal wani shi ke da halal ila al zuwa ta haram saboda haka duk hanyar da za ku yi ku biya awa ko matasa ku nuna ta in ba aure na ku yi hankuri ku ɗaukan makan ku hanya wadda za ta ba ku rayuwa mai kyau nan gaba ku san da sani abin da duk mutum ya yi sai a yi mai shi idan ka yi unwani da damarka ga ɗiyan mutane ko ban ko manya ko ƙanana ko waɗanne iri ka san da sani abin da kai za a yi mashi ga ɗiyanka shin wanda ma bai yi ba an kai mai wanda bai yi ba an kai mai balle wanda ya ramawa na za a yi? ba ku ganin da tijawan ga da ake ta bata matiya yanzu ba ku ganin zamaninsu gaba ɗaya ba wai a ce sun yi zina ba gaba ɗaya ko zina ba a yi na jina abin na nan 78 eh, 1978 yana kurmi na je kurmi na tafi kurmi eh, tafi kurmi 88 ba wata yarinya sai cikin banza garin da mana zaune bakin gobe an ka zo a direbobi na biyowa da motoci mana zaune gani da wasu muna zaune bakin gole ne sai sun kurorin kai an yi abin kunya wata yarinya ta yi ciki jiga malam duk jiga ba taɓa jin wannan labari wuri inda an kai dole na tun sanin duk jiga ba taɓa jin irin wannan labari ana tala suna ta labari ba san mu yanke ga muke ba sun aji dan tebur da su da abokan suna ta hira suna faɗi an yi abin kunya ce ga an rufe wata yarinya ta yi ciki ana ta labarin nan jama'a ku dubi wannan sun sha kanwa sun kare mutuncin sun ci tuwon kanwa sun sha kunun kanwa sun kare mutuncin sun yi azumi na farilla sun yi nabila wai har yawo aka ana waɗin an samu guda da ke suke shi har yawo aka to yanzu da an gaba shan kunun kawa da tuwon kawa an bacci an ba azumin nabila wai matasa wai wahala wai azumi an sa ya kasa da su da malamansu haka malamansu ta cewa muna jin malamansu a abin gada annabi ya faɗa ta shi na da annabi suka jaya annabi ya ce wanda bai samu abin aure bai ɗauki azumi sun ce azumi an sa ya kasa kenan a rabe da annabi can bai sa abin da ya kai ba eh? eh a hadisin su mutasafi duk da dai yana da magana albaniya ce ana aiki su mutasafi albani albaniya ce ana aiki kuma ni na tabbatar da hadisin nan gaskiya ne saboda an kawo mini yara cikinsu akwai yaron da ajali ne dai abba yi ba da kurjin ciki ya kashe shi baba ne ya kame shi yaya za a yi da shi makaranta ta ce ya kawo shi nace ina da magani yace malam kana da magani nace ina da magani yace to gashi ya bar min yaron nan ba a dade ba yaron nan nista shi azumi azumi muka yi tare shi yaron nan ya warke tsaf da ya rami ya rami amma ya koma gudan wani irin tattaki ya samu Allah ya tsiri saboda kun ga hadisi sun mutu su duk maganganun da malamai suka yi akai ne tun da dai malaman hadisi sun ce ana aiki ni na ga da don na yi aiki shi na gaya a saboda ke jama'a irin malaman nan da ka suka sunna annabi kuma suna da ahalin sunna suke ku yi hatara da kuwa. suna raba ku da imani suna raba ku da imani to ya azumi yana yanke sha'awa wanda yake kafuri alisa ya kasawa ku da shi annabi aka bi annabi aka bi ba shi aka bi Allah ya mai mu ya ƙara mana imani da annabi sannan wannan hadisi hadisi ne sahihi wa wa man lam alaihi fa hadisi na sahihi shi ba mai rauni na ba ba shi na kun gaji mana magana manzannin malamai a wannan su mu ta shagu wani azumi na nan ɗaya wani wata abin da na hadisi ne da ban. ba gana wa mallamin sa ne ba alaihi bisau shi ba alaihi bisau mai hadisin wani hadisi ne yi shi bai da tafani ma Allah ya taimake mu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya shirya mai shirya mana ɗiyanmu. mu ya tsare mana su daga sharrin maza ya tsare mana su daga sharrin mata ya tsare mana su daga sharrin mutane ya tsare mana su daga sharrin aljanu da sauran aljanu walladina hum والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بجهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون ya ci gaba da lissafin mutanen da ba halu'ai ba wallazi na wanda shahada ce wa'anda suke game da shidodin biljan shahada ce wa bi kira'atin bil ifradi to wallazina amana ti wallazina walle amanatihim wa'anda suke ga amanonin da jami wa bi qira'atin lil ifrad la amanatihim ya an ce amana ma u'minu alayhi abinda aka amince musu gare min amri dini wa dunya na amarin duniya da na addini duk abinda aka amince ma aka dauki aka ba ka da amana wannan shi ya ke ce ma amana saboda haka ba sai iya ɗaya amana ba sai mata ɗaya amana duk abin da an ta amince ma aka ba ka yi da su amana da kare amana waɗanda suke tsare amanoninsu wa ce da alkawarin su a mafuzu alayhi bi zalika wanda aka riƙa gare su wajen kare amanoninsu to waɗanda suke game da wannan rahu na masu kiyayewa ne ai haɗu suna kiyayewa wallan yana wanda shahada ce wanda suke game da shaidodin biljan wa bin ibrahim shahada ce qa'imu suna masu tsayuwa ayyukan simona suna tsaida shi da wala yaktumuna ba su koyi saboda ta ku amana da shi kuma kar ku koyi shi da abinda duk kun ka sani na haƙƙin mutane sai an ka nemi taimako gare ku ku bari ku ba da shi da kuna zaune ku ga mutum a ya so neman haƙƙi ne bai da shi da kuma kuna zaune kun san shaidar da shi abda haƙƙin da kuma kun sani amma shi bai san kuwa da ba to kakwai zaman wato laifi na mutum ya zo ya ba da shi da ba a ce ya ba da shi da ba amma in ta kama yadda haƙƙi zai faɗi to wajibi na ya tura ba da shi ko ba a tura shi in yadda haƙƙi zai ba Allah ya taimake amin wallazina hum ala salatihim hafizun ya fara da illar musalli. kuma zai gama littafin wa'annan mutanen da ba a hadu'ai ba zai gama littafin su da masu sallah wallazina hum ala salatihim hafizun wa'annan da suke sharewa ga sallolin sai a da'iha suna ba da salloli fi auqati a cikin lokutan ala akmal ahwaliha bisa ga kamalallen halayenta min al-itiyani suna zuwa bi jami'i wajibati da duka abinda an ka wajabta cikin sallah wa sananaha da sunnoninta wa mina al-ijtihad kuma cikin akwai ijtihad fi tafri'il qalbi fi qalbi wajen tattaɓa zuciya suna yin kokari su tattaɓa zuciyarsu minar wasawasi daga wasawasi saboda shi wasawasi sai ta yi kokari ta kai kakkaɓe zuciyar ka da in za ka shigowa wato wanda duk ga ya to da hankali ne ya sa tayilan ya aje gaba gare kakkai sallah fata gare shi idan ya samu kai ne wasawasi kai ma kama da da an bugo idon ka sun ka jibe ka kama kallo ne ke ya halaka kai ne ya halaka ka dama shi halakakke na sai ya halaka ta da ta ga mutum ya sa sahilin ya aje gaba gare gurgusa gaba kaka tsaya kusa gare da balle wanda ba ko sahilin bai sa kaka tsaya kusa gare duk abin da ka shagalta ka ya sa ma wa tawaki to kai yi shahadi wajen kauce mu ko mina kullum ma ya shigila la'anin ma duk abin da ke shigaltowa daga Allah kan shi to suna ishihadi wajen kakkaɗewa zuciya daga duk wani abin da ka sa wa tsawaci warriya idiriya wa abin nan wa sum'atun da abin nan sum'a wa takayyiru zikir sala wato ya maimaita abin nan ambaton sallah wato ya sake maimaitawa ambaton sallah anan saboda abin nan muhimmancin ta da yake fara kuma ya dawo da da ita wa wata bahum da awwalan farko ya sifanta mutanen kirki da sallah wa akhira kuma yanzu kashi ya saki sifanta su da sallah a sai ke bare ni da dalilai guda biyu littalalaki ala fadliha don lura da falalar sallah kuma abin nan wa'ina fatiha abin nan wa ina fatiha ga korewarta ala gaira wato daukakarta ga wani wanda ba ita ba Amiru amirul mu'minin umar bin Amiru amirul mu'minin umar dan khattab bai yi. wa man da duk wanda ya tsara sallah wa da alaiha ya kiyaye gari ta wa kada da dina wa shi da a addini saboda sallah tana da abubuwa da yawa da ta sa wanda bai da addini shi wargi azumi ga shekara sau ɗaya yi cikin wata a abin nan zakka ga shekara sau ɗaya yi. hajji ga shekara sau ɗaya aka yi amma sallah ga yini sau biyar aka yi ba ko ga shekara ba ga yini sau biyar aka yi saboda haka duk wanda bai da addini bai iya tsare duk wanda bai da addini bai iya tsare ta ba sau a yaki ba kuma ga ta wajibi ta kamar wa'ancan wajibi amma kuma ita sau biyar ga yi duka sai mai addini ka iya tsarewa gare ta don haka ya ambace ta farko ya ambace ta ƙarshe to duk wanda ya tsare ta to hakika ya tsare addini wa man zayyaha wa huwa lima siwaha abiya wanda dukkan zai ya walakanta sallah to yayi walakantawa ga abin da ba sallah duk wanda kage ya walakanta sallah duk sauran ayyuka addini ne walakanta shi na don ka san da wani Allah ya kare Allah ya kiyaye wace ba ta mazakura shi kuma zai gada aka ambata tun daga illar mutane a samaniya guda takwas da da budda min al da ittisabi bi jami'a mu masawa dole a tabbata da su duka hatta ya kharuja insani da ha har mutum ya samu ya fita daga waɗanda da waɗanda ɗabi'o'i ya fita min ma bi a alayhi min alayhi daga abin da aka halitta da shi na abin nan aluri wa ya dillo alaihi kaunu ta'ala abin da ka nuna haka ana bukata a cikin da ma waɗannan jibobi duka kaunu ta'ala cewar Allah wa la'ikal mutaqibuna bi shirka sifati waɗanda da aka tsaka suka ake kwanci al mutaqibuna waɗanda suka tsikanci da shirkar sifatis samaniya da wayannan sifofi guda takwas fi jannatin mukarramuna cikin aljanna suke ana karrama duk wayanda sun cika waɗannan sifofi to Allah zai shigar da su aljanna abin karramawa abin darajantawa Allah ka sa mu cikin su ya rahama ai mu'azzamuna ana girmama su sai anwa'i karama ce nau'i nau'i na karama wannan kun sirrofi guda takwas a yi ƙoƙari a tukwanta da su ya kun jama'a matasa sallah an fara da ita domin tana an fashiya uwar mutum sallah an fara da ita don cikin ta akwai zikirin Allah wala zikirun lahi akbar wallahi zikirin Allah ya yi sallah girma wanda aka cikin Allah a cikin sallah ya yi sallah girma to wannan sai shi ne aka fara da sallah kuma aka kare da sallah duk wanda ya tsare ta da kyau to zai tsara addini wanda ya wasa da ita ba zai yi tsara addini saboda wannan dalili aka ba da tarbiyya da sallah da zarar yaro ya samu tamizi su biyu littafin risala da kyau in yana da tamizi menene tamizi wasu malamai suka ce in yana gane wanga hannu daga wanga wanga hannun mina yace na dama wanga wani na na na kyau a koya mai sallah a koya mai sallah murru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin ko umarci ɗayanku da sallah suna ɗan shekara bakwai idan yaro ya kai shekara bakwai a umarce da ita umarni na an ka ba cewa an kai ta ce sallah manzo Allah ya hito da gida kuma shi alliman rungume da umamatu umamatu ko arba'in ba ta yi ba an ka koma gidan ubanta diyar zainab zainab ta zo haihuwa ta haihi umama sai annabi zai zo da ita masallaci ya zuwa yana koya mata sallah da zai ke rubuce in zai yi ruku'i sai ya aje ta ƙasa in yayi ruku'i ya taso yi sujuda in ya gama sujuda sai ya rungu ta ya tashi mun karanta shi da su in ji albani ce dan tsananin buƙatar koyawa yara sallah annabi ya rika zuwa masallaci da Hassan da Hussein ba su shekara bakwai ba don ba su masa abin da suka yi in sun ka tsaya tsaye waduwa suka yi suna tsaye suna faduwa annabi yana hudu ba kamar muka karanta da su yace sadaqa Allahu al'azim innama amwalukum wa auladukum fitna dama dukiyoyinku da ɗiyanku suna na yadda ka duka nan bari ya ɗauko hasan nan ga wagata wada hausa ne ga wagata wada ya hau min bai iya samu masallaci don muhimmancin sallah albani ya kawo hadisi kuma ya sa a cikin littafin da muka karanta da kuwa ya sa a hadisi ya ce annabi ya yi sallah ya daɗe bai taso ba Kafai sun kaga ya daɗe bai taso ba sun suka rika tattakan kansu shin ko manzo Allah ya rasu na suka ce wallahi sun aga yaro kwata da kai ne sai shiga yare biyu na Hassan da Hussein guda bisa ba annabi guda ko suka waya annabi wanga ya hau ba annabi ya mai da kai ne wajen waya annabi wanga ya haye waya annabi ya mai da kai ne wajen ba annabi suna ta warjin su bisa bai sun sa abin da a sallah suka hai kan liman gaban liman fi yi ta warji amma kuma annabi yana tawa da su masallaci komi suka haye to kan liman sun ka haye kuma liman na kasa ba duniya don ko a da ya ce duk ya ba manzannin Allah limanci to kai ne na ya yara ka kaushi don ba su abin da a sallah amma bai fitowa su masallaci ba amma kai mu ba mu za abin da amma na wasa hadisin da cewa ka ce ku nisan ta yaran ku daga masallaci da wal majani wai shi kika so ka kamanta ɗaya musulmi da mawaka hadisan da duk duniya masu ruwaya albani ya ce ba mutum guda ne ce hadisan na kwarai ko shi ya kawo kusan mutum goma da sun kace hadisan nan ba na kwarai da yake kun ba sun ce dukkanin muka karanta su da saboda ka ba sai ya kai shekara bakwai ɗin ba amma in ya kai shekara bakwai ko umarni umarni mai ƙarfi ko yi mai faɗa ku yi mai magana mai zahi ya kai shekara bakwai bai sallah sannan wadda ya zuwa alaiha wa ba amna wa ashirin su in sun ka kai shekara goma bakwai sallah ba a su sallah ba ku yi musu bulala illa dai a kula da yadda za a yi bulala kada a fi yin su bugun da ta sa hankalin su ya tashi su gudu gaba ɗaya a ɗan da su kaɗan Allah ya gafarta mana Allah ya shirya mai shirya ɗayan mai sa musu albarka وما وما للذين كفروا قبلك فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم ta ina ganin nan ya kamata mu kwana kamalin da ne na kabo ruwa ya tafi lafiya da shirka na ya kamata mu kwana kuma da izinin Allah nan za mu kwana insha Allah shirya mana Allah ka sa mu yi karshe mai kyau Allah ka shirya maka shirya mana shirya mu ka sa maka albarka Allah ka taimaka mana ka shirya mana su zan da rage sunaye Allah ka taimaka mana kuma ta rika mana ka kare mana su daga shirin kowa da yana na yanzu da shiri Allah ta tona mai asiri da mana magani sai mu yi wa annabi Musa lafi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ala

اللهم نعوذ بك الله تجاوز